Masu mu Assalamu alaikum kuma bar kamar sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku, El Hikaya, na yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. PDP! Shugaba Jonathan ya ayyana tsayawa takarar shugaban ƙasa karo na biyu inda gwamnoni da sauran jami'an PDP irin su wali Jibrin suka yi mubaya'a. Shi Goodluck Jonathan mutane su yi na'am da ayyukan da ya yi wa Najeriya. Ba mamaki wannan takara ta fuskanci shari'a ga masu ganin neman ta tazarci ne karo na uku. Masu neman gwamna ma inuwar PDP irin su Architect Aminu Yar Aduwa Katsina na ganin jam'iyyar su za ta yi nasara. Wani abu ne ba ka iya yin sai ka samu yadda mutane. yanzu daga nan zuwa kwana biyar ba abin da za ni sai ba da haƙuri ga mutanen da ba su samu zuwa ba saboda ba mu iya ɗauko su don mu kawo su abuja ta tabbata dai kakakin majalisar wakilai tambol da ke fuskantar hushin pdp don sauya sheka na neman tikitin shugaban ƙasa ne a apc 'yan rajin kwato matan Chibok sun yi gangamin nuna juyayin kashe ɗalibai kusan hamsin a Yobe suna masu ɗaura baki da jan kyalle a dandalin Unity da ke Abuja. Nasiru Adamu Ali mudar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu bari mu garzaya mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulluhan Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda ya sake gayyato Malama Hannatu Ibrahim. to daga kamar mama tana ta dan ƙarin bayani ko Karin eh, bayani ba gwamnati kadai ba akwai kungiya mai zaman kanta wanda take kishin guduma wanda shi gwamna dan kombo yake yi ga raya kasan nan sunan kungiyan tolba nebo to nebo wato alhaji bala tinka shi ya fito da wannan kungiyan domin inganta ci gaba da rayuwar mutane domin ya mara ma gwamna baya aiki da yake yin na uh, inganta bunkasar rayuwar mutane yana raba motoci a uh, su karkara kananan hukumomi yana raba uh, kekunan dinki. yana raba babura yana raba su abubuwan da zai gina rayuwar mutane so ganin yadda gwamnati take yi wasu kungiyoyi daban-daban suna fitowa suna yin wannan zan yi kira ga sauran kungiyoyi su yi koyi ga wannan dan talikin dalili wannan ya ce shi ya amfana a wajen samun kwangila a gwamnati shi kuma cikin riba da ya samu ya kamata shi ma ya gina rayuwan wasu saboda haka shi ma yana taimakawa saboda haka muna kira ga sauran wa'inda suka amfana da irin taimakon da gwamnati ta yi musu wajen kwangila su ma su fito da nasu su gina wasu domin a inganta rayuwarsu a ba su capital yadda za su amfana to yanzu kusan dai zan ce a mun zo gaba na ƙarshe na wannan tattaunawa da muka yi wanda muka samu wajen awa guda haka muna yi so yanzu abin da yake zan ce shine shawari ne wanda yake ba zai wuce minti biyu ba a kan irin abubuwan da muka tattauna da yake kowanne zai ba da shawari ma al'umma da gwamnati ita kanta yawa domin saboda a magance irin matsalolin da matanmu suke fuskanta zan kuma fara ne da shi al'amin muhammad to duk da ya kamata ka fara daga mata ne don da su ake farawa gaskiya shawarar da zan ba mata a nan shine in za su tashi tsaye su tashi kwalli zamani ne na in baka tashi kayi ba wani ba zai tashi ya maka ba abin da nake nufi da wannan shine in har suna jira wai maza ne za su ba su dama to maza fa ba za su ba su dama ba dole sai sun tashi sun yi saboda muna cikin wani irin yanayi ne na al'umma wadda namiji bai cika tausayin mace ba ina tunawa ran eh, wasu abubuwa ne da yawa wata muna tafiya da wani abokin aiki na sai wasu mata mota su ta fada rami wasu 'yan mata sai ya ce bari ya tsaya mu taimake su na ce a da Allah mu tafi sai ya ce a'a mu tsaya mu taimake su na ce kasu ce wai muna son su na sai ya ce a mu tsaya mu taimake su muka tsaya muka taimake su muka fito da motan daga rami ya ba su kiɗin kafin su ce na gode mun bar wurin saboda ma ni ina sauri in tafi kar su ɗauka ko akwai wani abu ashe shi kuma dama abin da yake ransa kenan sai ce min yayansa ne ya ce masa duk inda ya gama mace ta shiga wani hali ya tsaya ya taimake ta saboda yana da uwa yana da yaya yana da ƙanne yana da mata yana da 'ya'ya idan ka tsaya ka taimake su to kai ma akwai wanda zai taimaki naka to kaga mutane kalilan ne suke da wannan tunanin har lokacin da na gamu da shi ni ban san haka ba sai da na gamu da shi ya gaya min wannan abun ko ba haka ba saboda haka tun ga mata yadda suka samu kansu gaskiya ku tashi tsaye mata ku haɗa kai ku yi abunku in ba haka ba in kuna jira wani namiji ya kauce <laughs> ce mace za ta zo ta yi gwamna ko shugaban ƙasa maza ba za su bari ba <laughs> to um, malama dokta to wani shawari za ki bayar kuma ku ma musamman yanda kuke ganin yanda al'amura suke gudana don saboda ku ne akan zo ma a hau tsani wajen gabatar da wasu koke-koke to kamar inda abdul ya faɗa mata mun gane yanzu yanzu ya kamata mu fito kar mu zauna mu jira a zo ba za su ba mu wurin ba sai mun fito sai mun nuna niya sai mun nuna ƙwazo sai mun nuna cewa mun canza kuma muna da niya mu taimaka al'umma kafin nan fa za mu yi gaba so ina kiran mata duk a sa'in da muka sami lokaci ko dama mu fito mu ma mu kawo namu gudumawa mu samu ci gaban wannan ƙasa sannan mutan gari jama'a kuma don allah a taimaki mata a ba su goyon baya in suka nuna interest suna so su fito a supporting nasu kuma a taimaka musu inda su ma za su samu su kawo nasu tsalo a sami kwakwaron development a ko'ina ne ma sannan kuma ina kiran ƙungiyoyi kar mu gaji su rafa su fida su gaidan an kansa duk mu haɗu kar mu gaji su nowa duk mu zo mu hannun hannunmu kar mu gaji gaya jama'a ko mutane abin da ya kamata mu gaya musu gaskiya a fito a gaya musu a ita kuma sa encouraging mata a dinga encouraging health wise ko ta ina a dinga encouraging mata a dinga faɗakar da mata inda mata za su samu moriyan wannan um, da muke ciki sannan kuma za mu samu za mu ga suna nan suna walwala kamar inda kwamishina ta faɗa da harkokin sannan in kuka ji ana bu haka ku ɗauki maza maza a garzaya inda ake yi in rajista za a yi in me za a yi mata kar a mu a baya to uh, hukumar wayar da kan jama'a da gangami to kin dai ji yaya ke ce kunnan gwamnati yawa kuma kikan karɓo bayani daga wajen gwamnati ki ga wa al'umma to su kuma ga al'umma abin da suke faɗa wani shawari ne za ki ba to shawarin da zan ba gwamnati shine na ɗaya abin da ake ce da shi a turanci godfatherism ubangida a kawar da shi don wanda bayi da shi kuma ya gan ya cancanta ba ba shi ba a gaskiya ya kan ma mutane zafi kuma ya kan sa mutane ba za su bi gwamnati yadda ya kamata ba za a ce wai ai ga shi ni na cancanci abu kaza amma ba bani ba don ni talaka ne don ni kuma bani da uban gida saboda haka sai ka gan zafin nan yana zuciya shi wanda aka bashi ana kiyayya da shi shi gwamnati ma ana kiyayya da shi zama babu zaman lafiya so ina kiran gwamnati a kawar da wannan godfatherism a ba mutum da ya cancanta musamman mata na biye kuma in an kama mutum yana ci mata tuwo a kwarya a hukuntar da shi don gaskiya ina kira da babban murya kar gwamnati su bar mutane a bi dokan kasa a yi hukuntar da mutum bisa ga laifin da ya yi kuma yanzu tunda ana kan gyara a national conference da ake yi su inda ba sa hukunci wanda yi da karfi ba a gyara shi tun da wuri a hukuntar da mutane don zai rage wasu illolin da muke tafe da shi a kasar mu a na sharan da zan ba mata yan wana shine haɗin kai ina so mu haɗa kai in yau mun ce muna son shugaban kasa za mu samu mun gan a liberia na kalli fim din yar liberia sun bani labari mun tattauna da na je ghana na duba dukomi mata ne suka kawo sanadin kwanciyar hankali a liberia mata ne suka sa mace nan ta ci zabe a liberia so matan nigeria za mu yi koyi kuma mu sa mata su ci gaba bambance bambance na na addini na kabilanci na menene ba zai kai mu ko ina ba gaskiya muna son gyara kuma mata su ji daɗin rayuwa sai da mace 'yar uwarmu shine za mu zaba su yi mana shugabanci don mace in tana shugabanci ba za ta taba barin kasanta aje yaki ba ta san zafin aihuwa namiji kam yana da ego wato son a ci shi namiji ne ba zai so ya kaskantar da kanshi ba amma mace ba haka ba za ta ya bada hakuri don a yi zaman lafiya kada kashe mata 'ya'ya kar ta zama gwamruwa lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar Kasan san bin na gaba bin Allah sannan yakin na gaba kin Allah ta sarkin da bai biyayya har abada ba ka inda ba To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawabai su ne ambasada Yusuf Mamman da ke garin Kaduna da je Abba daga Bauchi. Da farko dai ga ambasada Yusuf Mamman. Jama'a assalamu alaikum mutanen arewacin Najeriya. suna na ambasada Yusuf Mamman. Abun bakin ciki shine a yau arewacin Najeriya tana fama zamantakewa irin wanda aka saba da shi yadda mutane suke da zumunci da riƙon amana da zaman lafiya sai zamanto yau mun tashi an samu rabuwar kai daban-daban kuma yadda aka ce in bango ya tsage wannan kadangare ke samun damar shiga wannan yanki namu mai albarka allah albarkace mu da amfanin gona da ma'adinai da kuma mutane haziƙai wanda suke suna da matukar kishin wannan yanki kuma muna da tarihi da ya nuna cewa a kowane lokaci zamantakewa mu zamantakewa ne na zumunci da amana tsakanin ƙabilu daban-daban tsakanin harsuna daban-daban tsakanin kuma addinai na kirista da musulmi saboda haka abin bakin ciki ne kaga a yau an samu rarrabuwar kai a cikin musulmi an samu rarrabuwar kai tsakanin kiristoci kuma an samu rarrabuwar kai da kuma rashin jituwa tsakanin musulmi da kirista wannan abu yana fata ma duk wani wanda ke son arewa kuma yake kishin arewa saboda a yau mu da muke jagora ba a ƙasar najeriya kawai ba a nahiyar afirka da duniya ana ganin mu ana sha'awar mu ana girmama mu ana mutunta mu a yau sai muka zama gabanin kara zube ba shugabanci ba tarbiyya ba rikon amana sai faɗa sai zub da jini to wannan abu muna roƙon allah ya kawo ƙarshen shi kuma ya haɗa kanmu da al'ummanmu da mutanenmu da ci gaban ba kawai najeriya ba har nahi afirka da baki da a yau faɗace-faɗacen da ake yi tsakanin kirista da musulmi a najeriya musamman arewacin najeriya kai wannan abu ya kai har ga ƙasashe kamar central africa da sauran wasu ƙasashe na nahiyar afirka to wannan abu ne da muke fata allah ya kawo mana ƙarshen shi Allah kuma haɗa kan mutanen da shugabanninmu a samu zaman lafiya wanda zai dawwama a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Wasalam. Shi ma raba ranje, Abba ya ce yankin arewacin Najeriya ya mallaki komi zaman lafiya ne kawai ya rasa. Assalamu alaikum uwa arewacin Najeriya. Mun sanya a cikin maganar Allah babu inda aka ce a yi fada don a yi wani abu na addini musamman addinan nan guda biyu suna koya mana zaman lafiya ne da kuma ƙaunar juna idan akwai zaman lafiya akwai salama a cikin rayuwa abin da nake kira ga yan uwanmu musamman yan arewacin najeriya hanyoyi da za mu bi don mu samu zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali idan babu zaman lafiya ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin dan uwa da dan uwa idan babu zaman lafiya addini ma kansa ba za ka iya yi sa ba dole ne sai ka sai da zaman lafiya menene nake nufi da wannan number one dole ne malaman addini wanda Allah ya ba su ragamar shugabanci da ragamar jagoranci su rika yin wa'azi na gaskiya menene Allah ya ce menene ubangiji ya faɗa menene aya ta ce menene nasu ya ce yaya kake zaman ka da dan uwanka yaya kake zaman ka da wannan ba addinin ku ba yaya kake zama da wanda addinin ku daya ku duba abin da yake faruwa arewa ku duba yadda arewa ta lalace mu duba yadda kamfanoni duka babu su arewa babu kamfanoni yin kamar su suga su madara su wasu abubuwa hannun jari da sauransu duka ana diba ana kaiwa kudu rashin tsoron Allah ne zai sa ka ga mutum yana kashe ɗan uwansa mutum Allah ya hana Allah ya yi alkawari da cewa dukkan wanda ya kashe rai guda ɗaya ubangiji Allah yake da shi sakamakon shi shine gidan wuta wuta kuma mai ci ba iyaka wanda ba wanda ya san karshen rayuwarsa sai Allah da kansa jahannama tana jiran dukkan waɗanda suna kisa da makami wannan Allah ne da kansa ya faɗa ba pastor J Abba ne ya faɗa ba dole ne sai mun kasance da tsoron Allah dole ne kuma sai mun kasance da yin biyayya da shugabanni mu yi musu addu'a na alheri da cewa ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki ya taimake su cikin rangwamin jagoranci ya taimake su cikin abubuwa da ake yi mu duba yadda kudu yana ci gaba a kudancin najeriya ko ana yi arzikin ya koma kudu mulki din jin daɗin sarautar kwanciyar hankalin ya koma kudu manyan mu na yan arewa sun ɗebi dukiyar sun koma kudu sun zauna me yasa mu ba za mu gyara arewacin najeriya ba muna zama yan najeriya inda mutum yake ya kamata a ce ya gyara wajen da yake domin ci gaba ba wanda baya son ci gaban gidansa a duniyar nan kamfanonin mu sun mutu manyan masana'antun mu sun mutu mu duba yadda kudu take rayuwa mu duba yadda kasashen waje suke rayuwa mu duba yadda sassa daban-daban suke rayuwa a ban da arewa arewacin najeriya nan fa muna da arziki muna da wadata amma rashin zaman lafiya da son kai da kwaɗayi da neman matsayi da neman mulki ya ɓata arewa me yake kawo ka mu tuna fa za mu mutu mu gamu da Allah ran da Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama kai mai aikata mugunta kai mai zalunci kai wanda kake kisa kai wanda baka son zaman lafiya me ka ce a gaban Allah Allah yana kyamar mai zubar da jini Allah zai hukunta masu zubar da jini ubangiji Allah ya ba mu maganar sa don mu aiki tare da shi bai kamata muna faɗa ba shi da shi ni mu ni ne kuma hakira ne in san abin da ke tafiya a cikin kabilan mu na fulani ko da yake ni fulani birni ko to amma duk da haka abin da muke nufi shine zaman lafiya musamman kamar jigun da fulani waɗanda an san su da zama ɗaya waje ɗaya amma yanzu zamanin na yanzu watan rashin zaman lafiya ya kawo matsala a cikin wayannan kabilu musamman kamar jigun da fulani makiyaya wanda mm, an san su tare suna zaman lafiya cikin arewa musamman idan na dawo bangaren da zamanin mu na yanzu addini yana da karfi mun sani tsakanin krista da musulmi abokan juna ne dukkan mu kuma allah ɗaya ne nake bautawa ni mai magana fasa je abba daga bauchi ubangiji ya dishe mu The Voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.